بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وأن لتافي شره مسائل الجاهلية لا متاشي مسألة تأشرين دشرة تحريف أدلة الكتاب بعد معرفتها a lituwafiqa ahwa'ahum Muhammad bin Abdulwahab ya ce, mas'ala ta shida daga cikin matsalolin yan jahiliya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya saba musu shine canza hujjojin littafi wato canza ayoyin da Allah ya saukar ba da marifatiha bayan sun karanta ayan sun gane sakon da ke ciki sai su canza lituwafiqa a hawa a hau don yi daidai da sauransu Allah ya kare mu fitina mafi girma kin ya zama shirri ya taso daga masana daga maluma malami ya gane saƙo sai ya canza saboda wata buƙatarsa domin duk wanda zai karanta littafin Allah har ya gane saƙonsa ya kaga malami ne ya gane saƙon Allah ya gane hakikanin abin da Allah yake nufi sai ya canza saboda biyan buƙatar shi wannan jahiliya ce kenan duk wani wanda ya fahimci saƙon Allah sai ya canza don ya daidai da san ran shi ya ƙware kanshi muhammad bin abdullahab ya ce tahrifu kitabillah jahiliya ne mutum ya canza abin da Allah ya sauke min ba di ma ƙaluhu wa hum bayan bayan mutum ya fahimci. shi kuma ya canza akan ilimi yana sanne Allah ya kare mu sai Muhammad bin Salih Fozan ya ga ya kamata a yi taliki a nan. قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان yace min sha'anil yahudu wan nasara yana daga cikin abinda yahudu da nasara suka sa a gaba kuma yana daga cikin manyan ayyukansu tahrifu kitabillah canza littafin Allah canza littafin Allah التوراة والإنجيل من بعد ما أقلوه bayan sun karanta sun gane shi ne malice ta'allamuhu wa fahimuhu sun koyi karatun kuma sun gane karatun sai su canza saboda son rai saboda shi kai bawa ne wata ayan Allah zai sauke don ya hora ka ne ya ce ka yi kaza kuma ya samu zuciyarka ba ta san abin don a gwada ka a gashin kana na a bawa na koko kana ga ka isa sai su ce o oh, oh, tun da biya ya saba masauransu sai su watsar sai su canza aya harrafuhu hobi ziyadatin ne su kan canza abin da Allah ya faɗa ko su ƙari ko su rage don ya daidai da abin da suke so au tafsirin bigiri ma'ana sahih ko su fassara ba da ma'ana lafiyayye ba duka suna wannan ƙari ragi fassara ba daidai ba min ajali an tuwafiƙa a hawa a hom. wai don yayi daidai da sauransu wannan yahudu da nasara sun shahara a wannan وهذه مصيبة لا يزال المسلمون يعانون منها wannan musiban musulmi ba su gushe ba suna ɗanɗana ta a wannan zamani suna ɗanɗana wannan musiban a wannan zamanin wa awwalu man ma kanat inda ahlul kitabi min ahlil ahwa'i war ragabati wash shahawati amma ainihin abun ba a kan wannan al'umma aka fara ba an fara shi ne ahalul kitabi suka fara don yi daidai da a hun soye-soyen ransu san ransu warragabati da kwaɗayin wani abun da suke kwaɗayi <clears throat> wa shahawati da sha'awa shawoyinsu idan lam yaqdiru ala takzibin nasi wa juhudihi idan sun kasa ƙaryata nassi sun kasa ja da wannan nassin nassin ya fito ƙarara kaza ake nufi to sun rasa yadda za su to sai su canza ma'ana sato alaihi bitarifi sai su dirama wannan nassi da canzawa wata awili da tawiloli wata tafsiri bigairi ma'ana su fara fassara shi ba da ma'anansa ba wannan asalin daga yahudu da nasara aka samu son ransu suke so su abubuwan sha'awarsu suke so kaza suke so ga nasi ya fito karara gashi sai rasa yadda za su yaƙi wannan nasin ko su yi jayayya ko su yi gaddama to sai su duran masa da canji ko tawili ko fassara yadda suka ga dama Allah ya kare mu wala yazalu almuslimuna yu'anuna min hadhihi al'afa musulmi ba su gushi ba suna dandana wannan musiba min ahli ahwa'i daga ma'abota sararai wal firaqi ad-dallati da wasu kungiyoyi na bata wa ashabu shahawati da kuma ma'abota biyan neman biyan bukata idza qila lahum mal yace idan kace musu ar-riba riba haramun ne qalu sai su ce maka al-muradu bi riba kaza to kai me riba a wajenka ai riba ita ce kaza yufassiruna riba ala hasbi ahwa'ihim kowane malami kaje sai ka kaji fassarar da yayin riba yi mata ne kawai gurgudan san ransa wal'ana malam ya ce a yanzu maujudun lahum kutubun Waki kitabatun suna da littattafai da rubuce-rubuce wafatawi da fatawoyi tubihun riba wanda ke halatta riba a yau littafai ga sunan wai za ƙila idan aka ce ha za Hullahu wa rasuluhu wannan fa da manzansa sun haramta qalu sai su ce laisa hadha huwa riba allazi harramahu Hullahu wa rasuluhu sai su ce maka wannan riban fa ba ita ce riban da Allah da manzansa suka haramta ba riba allazi harramahu Hullahu wa rasuluhu huwa ribal jahiliya riban da Allah da manzansa suka haramta shi tace riban jahiliya me riban jahiliya ziyadatu daini alal mu'siri faqat ƙara bashi akan wanda bai da shi kadai su yan jahiliya sun shahara idan suka ba mutum bashi sai su sa mushi ƙari in zai kawo bisa sharaɗi in shekara ta ƙare bai kawo ba sai kuma a ƙara ƙara ruwan an bashi dubu ɗari Za a ce karkin shekara ya kawo ɗari da goma in shekaran ta ƙare bibiya butu sai a ƙara mushi wata dubu goma ko ma wata dubu ashirin a to wannan riban ai yanzu ta zama ƙarin yanzu baɗi sai mutum ya kawo to zai kawo dubu ɗari da talatin in ya ƙara shekara a ce zai kawo dubu ɗari da hamsin in ya ƙara shekara a ce zai kawo dubu ɗari da saba'in in ya ƙara shekara a ce ya ka kuma ko shekara ba talaucin na ƙara kama shi ne kuma ana ƙara ƙara mai kamar yadda muke Allah suke yi sai su ba ƙasa ba shi sai su ta ƙara ƙarawa sai ka ga mutum ya karɓo dubu ɗari ya biya dubu ɗari hudu a ce ai yanzu yanzu ya gama biyan yanka yanzu zai zo ya fara biyan bashin kuma sai su ce muku to wannan lallai riban an santa ita ce kaɗai aka hana wa amma ribar fadli amma riban a ƙara maka kuɗi ƙara maka kuɗi aka yi kuɗi ne ka ba da aka ƙara maka kuɗi kaga wani ai ba bashi ba ne su ce fahimin wa amma ribal fadli fahim la ku amma riban ƙari ba sa musanta shi au ya ƙuluna ko kuma ka ji sun ce maka الربا المحرم riba al الاستهلاكي wani suna ne na daban ke riban da aka haramta shi ne riba mai halakawa amma ribal istismari fa huwa mubahun amma riban da zaka samu ƙarin kuɗi wanda ai babu komi kawai ka je ka ci kuɗinka babu komi malam ya ce rubuce-rubuce yanzu a kan riba ga sannan fululu a cikin duniyar musulunci da musulmi kowa ya dage yana karewa saboda rayuwa ta yi nisa kowa yana sosai ya dankari haram wakar sahafil a hadisi fi sunnatin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya inganta a hadisi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ta tahrimu ribal fadli haramta riban ƙari riban ya zo a bukhari da muslim a zahabu bin zahabi in za su zinare to a fi da zinare babu maganan zinaren wata ƙasa ta wata ƙasa kuma wanda yake tabbaci ne kiran zinaran ƙasa da ƙasa ba iri ɗaya ba ne kai hatta nauyin da suke ba da ba iri ɗaya ba ne to amma haka nan za a si walfiddatu bilfiddati azurfa da azurfa walburru bilburi, alkama da alkama wanda kowa ya san kala daban-daban ne wa sha'iru bi sha'iri sha'ir da sha'ir watamru bitamri dabino da dabino walmilhi bilmilhi gishiri da gishiri matsalan bi misali misali da misali sawa'an bi sawa'in daidai da daidai yadan bi yadan hannu da hannu kana karɓar na mutum ka ce bari in shiga gida na ɗauko maka nawa bakin haram za ka ce riba kake dankara ya kama masara kana so ka ci jan masara ya kawo shi kuma abin nan yana da faran masara ya kawo maka ka bashi jan masara ka ce to a shiga da buhu gudan nan in je da ɗauko maka haramu ne dai ya kafe shi nan ka je stone ka ɗauko ka kawo nan yadan biyade sai na umar ya sai raƙumi aka ce mishi to ga igiyar raƙumin ka fara shiga da cikin gida ka muka ɗauko kuɗin ya ce to wannan aishi ake ce ma yaushe zan shiga da igiyan kafar raƙumi da bai yi ba in shiga da shi cikin gida sannan ɗauko kuɗi bai fara kuma ya shiga da shi ba da baibayi ne ya ce shi ake ce ma ainihin riba to duk waɗannan an tattara su an watsar ana ta rubuce-rubuce kutubun wakita batu littafai da rubuce-rubuce wai babu riba malin ya ce haza ribar fadli wannan riban ƙari ne haramahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa qad qala Allah ta'ala Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu abinda Allah ya ce ya umurce ku da shi ya baku ku karba wa ma nahakum anhu fantahu abinda ya hane ku ku janye wa ribal fadli dakhilun fi umumi qawlihi ta'ala ribal fadli dinnan yana cikin abinda Allah subhanahu ta'ala a ya faɗi ya ce wa riba ya haramta riba Allah ya kare mu daga cin riba falamma kana fil yahud man yuharrifu taura da yake a cikin yahuda an samu wanda ke canza at-taura wa kana fil nasara man yuharrifu al-injil nasara kuma akwai mai canza injil littafi annabi isa wajada fi hadhihi al-umma man yuharrifu al-qur'ana was-sunnah a wannan al'umma sai aka samu masu canza ayoyin alkur'ani da sunna min ajili ibahati ma huwa alaihi aw alaihi gairuhu don su haram don su halatta mu kansu abinda suke so su halatta ko kuma su halatta mu wani nasu abinda suke so su halatta masa wal wajibu ala al muslimi itba' al kitabi wa sunna wajibi akan musulmi ya bi littafi ƙur'ani da sunna ya gane kawai yaya magabata suka fassara wa min tahrifil yahud yana daga cikin canjin da yahuda suka yi Allah lamma qala lahum lokacin da Allah ya ce musu udkhulul babu sujadan ku shiga wannan garin kuna masu sujada wa qulu hitta ku roƙi Allah Allah ya gafarta muku zunubanku wato hut anna dhunubana waghfir lana ya Allah kankare mana zunubanmu ka gafarta mana harrafu sai suka canza wa qalu habbatun fi hanta sai suka ce manyan kwayan hatsi na alkama zadu harfun nun sai suka kare nunun mai muku ce ya Allah ka kankare mana zunubi suka ce ya Allah ka ba mu alkama nagartacce wanda za a yi gurasa kaga shi ɗanu kenan to wai gurasa alkaman gurasa ita ce Allah ya ce a roƙa kada a shiga gari a zauna da yunwa ba gafara ba wal mu'awwila li sifatillah masu canza sifofin Allah a yau lamma qala Allah ta'ala lokacin da Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi Allah ya daidaito akan al-arshi qalu ma'anahu istawla fazadu allam min jinsi nunil yahud sai suka ƙara lamu irin yadda yahuda suka ƙara nono irin da yawon rigingimu ga sunan ne jibge ha za ta harifin bi ziyada wannan canza littafin Allah kenan a ƙara harafi ko wa hunaka tahrifun bin ƙasi akwai lokacin da ake canza littafin Allah sai a murda wani harafin a shaƙe shi a haɗiye shi wa tarifun filma na wani lokaci kuma a canza mana. وهو تفسير القرآن بغير تفسيره الصحيح شينا فسر القرآن بيان ما قبلها سكا فسر أبا وتفسير الأحاديث بغير تفسيرها الصحيح da fassara hadisai ba yadda sahabbai suka fassara ba haza kulluhu min tahrifil kitabi an mawadhihi wannan duka canza littafin Allah ne daga asalinsa an gano nan ko sa alama nan tauraro المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير